nan gaba a yau al'umma a ƙasar masar za ta fara kada ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa yau aka shirya shugabanni daga ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yankin yammacin afirka wato ecowas za su gudanar da wani taro a abuja sojojin isra'ila sun tsaurara kai farmaki a kudancin zirin gaza al'umma a ƙasar masar na shirin kaɗa ƙuri'a a yau a baban shugaban ƙasa wanda yakin da ake yi a yankin zirin gaza mai maƙwabtaka ya mamaye shi kuma babu mamaki ga dukkan alamu shugaba mai ci abdulfatta al-sisi yana da tabbacin lashe wa'adi na uku kimanin masu kada ƙuri'a miliyan 67 ne ake sa ran ba su je rumfunan zaɓe a ranakun lahadi da litinin da talata kafin a bayyana sakamakon zaben a hukumance a ranar 18 ga wannan wata baya ga shugaban ƙasar mai barin gado akwai 'yan takara guda uku da ke fafatawa da shi waɗanda ake kallon jekana hika Kasar Masar mai yawan al'umma miliyan 600 na fuskantar matsalar tattalin arziki mai muni a tarihinta. Wanda kashi biyu cikin uku na al'umma kasar na rayuwa cikin kangin talauci. Yau aka shirya shugabanni daga kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yankin yammacin Afirka wato ECOWAS za su gudanar da wani taro a Abuja babban birnin Najeriya. A nasarar taron zai tattauna bututuwan da suka shafi juyin mulkin da sojoji suka yi a nijar da yunkurin kwace mulki a saliyo da kuma gini biso ƙungiyar ecowas ta saka wa nijar takunkumin kare tattalin arziki bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin farar hula ta bazum muhammad a cikin watan yulin da ya gabata sojojin isra'ila sun tsaurara kai farmaki a kudancin zirin gaza inda dubban ɗaruruwan jama'a ke ƙoƙarin kare kansu daga ƙazamin faɗan da ake tsakanin hamas da isra'ila da sanyin sahar yau lahadi jiragen saman isra'ila sun kai hare-hare a kusa da khan yunis da kuma kusa da rafa da ke kan iyaka da masar in ji gwamnatin hamas farkon harin da isra'ila ta kai ta ƙasa sojoji sun buƙaci al'ummar yankin arewacin zirin gaza da su je kudanci sai dai ana fargaban cewar faɗan ya ratsa da farar hula da ke a yankin kudancin sakamakon yadda sojojin isra'ila ke ƙara matsawa can kusan yara miliyan guda ne aka tilastawa zuwa wasu ƙananan yankuna da ke da cunkoso a yankin kudancin inda ba ruwan sha ba abinci ba kariya in ji daraktar asusun yara ƙanana ta majalisar ɗinkin duniya unicef ta yankin gabas ta tsakiya a dele cod to labaran duniya ake sha daga nan sashen hausa na dw wani jirgin ruwan ƙasar philippines da ke aikin jigilar kayayyaki ya yi karo da wani jirgin ruwa da ke tsaron gabar tekun ƙasar china kwana guda bayan wani artabu a tekun kudancin canan da ake takaddama a kai tun farko wani jirgin ruwa na kasar china ya harbi wasu jiragen ruwa guda uku na kasar philippines da suke aikin jigilar kayayyaki lamarin da ya janyo lalacewar injin ɗaya daga cikin jiragen na philippines china da philippines dai na da daɗaɗɗen tarihi na takaddamar ruwa a tekun kudancin ƙasar sin inda biliyoyin daloli na kayayyaki ke wuce a kowace shekara beijing na ikirarin mallakar kusan dukkanin tekun kudancin china da suka hada da ruwa da tsibiran da ke kusa da gabar tekun makwatanta kuma ta yi watsi da hukuncin da wata kotun ƙasa da ƙasa ta yanke a shekara ta 2016 cewa ikirarin ba shi da tushe na doka. A Najeriya akalla mutane guda biyu ne suka mutu yayin da wasu goma suka jikkata. A sakamakon rutawar ta mahaƙar zinare a jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin ƙasar a ƙauyen ɗan kamfa. Wani jami'in hukumar kula da agajin gaggawa ta nema Aliyu Kafin Dangi ya ce har yanzu ba a san adadi tabbas ba na waɗanda lamarin ya ratsa da su a cikin ƙarƙashin ƙasa. Don farko dai gwamnatin jihar zamfara ta haramta ayyukan haƙar ma'adanai a watan satumba da ya gabata saboda tsoron da hukumomi ke yi kadda ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai su mamaye albarkatun ma'adanan kawai yanzu dai ba a san dalilan da suka sa mahaƙar zinarin ta ruta ba wata mahaukaciyar guguwa haɗe da ruwan sama ta abkawa jihar tennessee ta ƙasar amurka inda ta kashe aƙalla mutane shida tare da yin ɓarna sosai a gidaje da haddasa katsiyar wutar lantarki a cewar hukumomi guguwar wace ta kashe mutane uku a yankin arewacin nashville babban birnin jihar kudu maso gabashin amurka ta yi awon gaba da bishiyoyi tare da kada gidaje yayin da illai kusan dubu tamanin da shidda suka ba da rahoton samun katse wutar lantarki a jihar a cewar wani kwararre na power outrage os hukumomin yankin waɗanda suka tabbatar da mutuwar mutanen sun ce adadin zai iya zarta haka saboda wasu sun yi batan dabo har yanzu ba a san inda suke ba to labaran duniya kenan annan yanzu kuma ga abdullahi mamma amadu dauke da sharhunan bayan labarai DW sharhunan bayan labarai. To madalla. Bari mu fara da batun kare haƙƙin ɗan adam na duniya. A yau ranar goma ga watan Disamba rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin 'yancin ɗan adam. Sai dai duk da gwagwarmayar da ake yi, haƙƙin ɗan adam na fuskantar matsin lamba fiye da kowane lokaci a faɗin duniya. Ƙasar Jamus na ƙoƙarin daƙile barazanar, amma kuma har yanzu da sauran aiki. Abdurrahman Hassan ya duba mana wannan batu ga kuma rahotonsa. A ranar goma ga watan Disamba na shekara ta 1948, shekaru uku kacal bayan kawo ƙarshen Yaƙin duniya na biyu, Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince a karan farko kan haƙoƙi masu muhimmanci da suka shafi duk mutane a ƙudurin majalisar mai lamba 217 wanda ya ce dukkan mutane da aka haifa suna da 'yanci daidai a cikin mutunci da haƙoƙi. ana ɗaukar sanarwar 'yancin ta ɗan adam a matsayin wani abin tarihi ga al'ummar duniya ga ministar harkokin wajen jamus alenina baubek shekaru 75 bayan girka daftarin akwai barazana katatai ta take hakkin bil'adama a ƙasashe daban-daban Aber dieser universelle Blick, A ra'ayina halin yanzu duniya na fuskantar gagarumin kalubale kuma shi yasa waɗannan haƙoƙin bil'adama na duniya ke da mahimmanci fiye da kowane lokaci. Yarjejeniyar kare haƙƙin bil'adaman tana fuskantar matsin lamba sai dai kuma ƙwararru na ganin cewa a cikin shekarun an samu nasarori a cewar Folka Chirk. babban jami'in kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya. Hakkin bil'adama ya zama wani muhimmin ɓangare na ƙarfin faɗa a ji da yanke shawara. Ƙungiyoyin irin su Black Lives Matter da Friday for Future dukansu sun yi tasiri a duniya. A wasu ƙasashen ma kotuna sun hukunta masu musgunawa masu yin gwagwarmayar neman kare muhalli. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya adadin mutanen da ake take hakinsa a duniya ya haura sama da miliyan 110 yayin da mutane miliyan 50 ke yin rayuwa a cikin bauta irin ta zamani a cewar kungiyar kwadago ta duniya a LO kana wasu miliyan 735 ana ɗaukar su basu da isasshen abinci a cewar Majalisar ta Ɗinkin Duniya. sannan kuma ga halin da ake ciki a yankin gaza da kuma yakin da ake a ukraine ga kuma matsalar sauyin yanayi waɗanda ke ƙara yin ta'adi a duniya to a gaida abdurrahman hassan da wannan rahoto To can a tarayyar Najeriya kuwa an samu abubuwan da suka shafi cin zarafin bil'adama a baya-bayan nan. Kana masana ma na cewa an samu ƙaruwar tauye haƙƙin bil'adama kana hakan baya rasa nasaba da irin tarihin da ƙasar take da shi wanda ta jima tana ganin yadda aka sha mulki a ƙasar a ƙarƙashin jagorancin soja a wata hira da dw ta yi da shugaban ƙungiyar amnesty international a Najeriya, malam isa sanusi ya ce duk da alkawarin da aka yi na magance cin zarafin bul'adama da sabuwar gwamnatin najeriya mai ci yanzu ta ɗauka har yanzu da sauran na aka ba gazantawarsu da wakilinmu a abuja wais abubakar idris tarihin najeriya yana cike da matsaloli na take hakkin biladama tun daga lokacin mulkin mallaka har zuwa lokacin yakin biafra yakin basasa har yanzu bata sauya zani ba domin take haƙƙin biladama yana ci gaba gadan-gadan a najeriya me yasa ne mafi yawan matsaloli ko laifuffukan take haƙƙin jama'a a najeriya ka iske cewa jami'an tsaro ko dai sojoji ko 'yan sanda ko jami'an farin kaya su ne suka fi yinsa. wannan yana da alaka da tarihin yadda najeriya ta kasance a mulkin soja inda soja idan ya sako kaki ya ɗauko bindiga zai zo ya yi wa mutane duka ya tafi babu ruwansa ba wanda zai tambaye shi mutane idan an zalunce su ba sa ɗaukan matakin da ya kamata na shari'a su tabbatar da cewa na san cewa shari'a tana da wahala in baka da kuɗi ma ba za ka iya zuwa ka nemi haƙƙin gaba amma mutane ya kamata su gane akan cewar su ne za su iya nema wa kansu yanci ba wanda ya isai ba su yanci a rayuwar nan dole ne mutane su tashi idan ɗan sanda ya zalunce ka ka bi mataki na doka ka nemi haƙƙinka idan soja ya zalunce ka ka bi nan matakin doka ka nemi haƙƙinka idan ƙauye suka zo suka yi zalunci 'yan ƙauyen haɗa kai su nemi 'yancinsu domin wannan shirin da ake yi ko kuma mutanen mace a aina barwa Allah shi ya sa za ka ga mutum zai zo da bindiga ya shiga ƙauye ya kashe mutane ɗari ya tafi yasa babu abin da zai same shi to dole ne mutane idan aka kashe musu mutum ɗari su fita su je gidan gwamnati su zauna su ce su ba za su fita daga gidan gwamnati ba sai an kamo waɗanda suka musu wannan kisan gilla yanzu wacce makoma kake hangen wa wannan al'amari na take haƙƙin jama'a gaskiya ba wani haske kuma zan iya cewa ma sai dai fargaba kawai na farko gwamnatin da take kai yanzu bata nuna ƙudurin cewa za ta bincika abubuwa na take harkin adama da suka faru a baya ba na farko kenan sannan na biyu a ƙarƙashin ta ita wannan gwamnatin ma lokacin da shi wannan shugaban ƙasa ya karɓi mulki kafin ya cika wata ɗaya an kashe mutane sun kai ɗari biyu kuma yadda waccan gwamnati ta yi kawai su fidda wata sanarwa ta je kana yi ka kafofin yada labaru haka ita ma wannan ta ci gaba don haka ina da ganin cewa wannan hujja ce mai karfi ta tuna cewa babu wani haske Malam Isa Sanusi kenan shugaban kungiyar Amnesty International mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama a tarayyar Najeriya. Ta yanzu kuma bari mu nufi jamhuriyar Nijar. Inda ƙasar da ke ƙarƙashin jagorancin mulkin soja tun bayan da aka kifar da gwamnatin farar hula a ranar 26 ga watan bakwai. Al'umma da dama na ganin akwai yiwuwar tawai haƙƙin ɗan adam a lokacin da ake tafiyar da mulkin soja. Wakili mu a Yamai Salisu Bukari ya duba muna wannan rana da mahalin da ake ciki a jamhuriyar Nijar ɗin game da take haƙƙin bil'adama a daidai lokacin da sojoji ke tafiyar da mulki. A nan jamhuriyar Nijar dai inda sojoji ne suke mulki, batun incin ɗan Adam dai batu ne da ɓangarori da dama ke ganin cewa ya zuwa yanzu dai ana ƙoƙarin kiyaye shi, duk da cewa wasu na ganin cewa har yanzu da sauran zomo ka ba. Metar Mamman Lawali Abdu Dan Bature shine magatakardar kungiyar matasan lauyoyi ta kasar Nijar. Saboda diyoci so za in suka ɗau mulki ana kama karya a saman kare hakkin na Adam amma su wannan zawa da sai CNSP suka yi saman mulki mun ga abin mamaki saboda hoge na nuna bacin rai ko kuwa na gwagwarmaya wanda 'yan horar hula suke na kare hakkin na adam mun ga dama wannan wadda an jima mutane ba su same ta ba to a wannan mulki na soza mun ga wannan dama mutane sun same ta kuma muna farin ciki da hakanan saboda bi kamata ba a hana dan adam ya hutu ya yi koke-koke sama abin da ya ke taushe hakkin shi sai dai kamar yadda wasu ke ganin cewa lamarin 'yancin ɗan adam ba shi da wani babban cikas a wannan ƙasa wasu na ganin cewa akwai gyara kuma sai an yi hattara domin sojojin da suka yi juyin mulki sun ce za su yi biyayya ga yarjejeniyar da Nijar ta sa wa hannu ta ƙasa da ƙasa. Omar Sule shine shugaban kungiyar fcr masu fafutukar kare hakkin jama'a duk da gwamnati ne na soje wannan ƙasa ta tana nan bisa kan turbalin jama'uriya wanda yake ya tanada da dogoki waɗanda ke kula da hakkin bil'adam duk da yake babu demokaradiyya su hakkin bil'adam suna nan daren daƙan wanda yake bai kamata a taka su ba saboda haka mun tunatar da wannan gwamnati da cewa da ai hattara ba dan an kifar da demokarasi ba ne kuma yau za a samu ƙasa kuma a ce babu incin 'yancin da yake jan hankali ga dukkanin bangarori kama daga 'yan ƙasa zuwa ga masu mulki shugaban kungiyar matasan lauyoyi ta ƙasa da a baya suka yi wani jan hankali ga hukumomi na mulkin soja ya ce dole ne fa sai kowa ya kiyaye shiga hakkin wani kamar eh, a wajen su 'yan ƙasa yaɗa labarai wanda ba haka nan ba ya kamata ka tabbatar da labari wanda za ka bada yana da hujja ko da an tuhume ka a saman abin da ka yaɗa za ka iya da hujjoji to allahu bisa kan su sozawa su mai da hankali da ba da goyon baya da ba da ƙarfin gwiwa a saman kare hakkin ɗan adam a cikin ƙasar Nijar. Yanzu dai za a iya cewa idanu daga ko'ina na bisa kan hukumomi da ke mulki a ƙasar ta Nijar, musamman ma kan abin da ya shafi incin ɗan adam, koma da yake wasu 'yan ƙasar cewa suke yi, yanzu ne ma suka fi samun 'yanci saɓanin 'yan shekarun baya a cikin mulkin na demokuraɗiyya. Batun da wasu kuma ke cewa a ba a sannu, har dai a ga yadda lamarin zai kasance a nan gaba. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Nijar. To madalla. Ana sauraron shirin sharhunan bayan labarai ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW da ke zo muku a nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. To daga batun kare haƙƙin bil'adama sai mu koma batun cin hanci da rashawa wanda aka yi bikin karama ranarsa a wannan asabar. Za mu ci gaba da kasancewa jamhuriyar Nijar kan wannan batu na cin hanci wanda gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta kafa wata hukuma mai zaman kanta wacce ake kira Koldev da a cikin wata tattaunawar sa ta baya-bayan nan da 'yan Nijar mazauna ƙetare. Sabon shugaban ƙasar ta jamhuriyar Nijar na mulkin soja Janar Abdurrahman Chani ya tabbatar da burinsa na matso arzikin kasar ta Nijar daga hannun waɗanda ake zargi sun yi watanda da shi. Ga Muhammad Kanta da ƙarin bayani. A lokacin da sojoji suka kifar da mulkin shugaba Muhammad Bazum 26 ga watan Yuni da ya gabata, bisa ga jagorancin janar Abdurrahman Jani manyan dalilan hujjojin da suka bada na kifar da mulkin bayan tsaro cin hanci yana kan gaba. ya sa sojojin ba su yi wata-wata ba suka rushe hukumar da ke yaƙi da cin hanci da karɓar rasha halsiya aka mai gurbinta da wata to kawo yanzu ana iya cewa a wani tasiri da ita wannan hukumar ta yi bayan kafuwarta mamman wada shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa wato transparency international reshen niger wajen kokowa da cin hanci da rashawa a yanzu dai wanga mulkin an bar kokowa da ta hanci da rashawa abinda suka ɗauka da mahimmanci ya za su girka da kansu ya za su zamnawa eh, wa za su gani ya goya musu baya wane ne za a gani a samu wani abu ba shi don ya bi wato wani abu shi ne aka sa gaba a cikin 'yan watannin ga ba kokowa da cin hanci da rashawa ba yaki da cin hanci da karɓar sha dai a jamhuriyar nijar na ganin irin irin yadda aka bayyana wasoson da aka ma dukiyar ƙasa bayan wanda aka ritsa su a lokacin da sojoji suka kifar da mulki aka kama yawanci sun ranta a nakare sun bar Nijar. To wannan ita ce babban matsala. Umar Sule, ɗaya daga cikin 'yan gwamnati a kungiyoyin farar fula, ya yi tsokaji a kai. Abun wahala shine yau dukkan binciken da za a yi waɗanda za a samu da waɗannan laifi mutane ne waɗanda sun yi sarƙaƙƙiya da gwamnati mutane ne waɗanda suke masu ƙarhi waɗanda yau da dama bayan an kifar da wannan gwamnati ta eh, farafura yau sun koma bayan wannan gwamnati ta soge suna nan laɓe kenan nemo su ko a kama su abu ne wanda yake sai an yi da gaskiya to kawai yanzu wani irin sakamako za a ce ita wannan hukumar tana bayarwa wanda mutane za su ba da tabbacin cewar tana aikin aikinta sumaila amadu ɗaya daga cikin 'yan gwagwarmaya siyasar nijar shugaban kungiyar pnd a waiwaya ya yi tsokaci a kai an ka ɗauki daga zawar soji zuwa yau ana iya cewa cin hancin a yanzu babu wata jarida wadda ta yi bincike a cikin watan wannan hudu cewar ga wani mai mukami ya laulaye dukiyar jama'a wannan abu ne wanda yake yanzu aka fara tahiyar lokuta masu zuwa kadai za su ba da bayanin sakamakon irin yadda al'amuran suke tahiya mamakanta dw hausa yamin nijar to an gaida da tijo to yanzu kuma sai mu tsallaka zuwa makwabciyar kasar nijar wato tarayyar najeriya Ƙungiyar masu fitan kayayyaki ta yi barazanar dakatar da dukkanin wata zirga-zirga da motocin dakon kayayyaki ta da rufe kasuwancin arewacin Najeriya matukar gwamnatin Najeriya ta gaggauta buɗe tashar fiton kayayyaki ba da ke iyakar tarayyar Najeriya da kuma jamhuriyar Benin a bangaren Kebbi. Ga dai ƙarin bayanin da Ma'awiya Abubakar Sadiq wakilinmu na jihar Sokoto da Kebbi ya yi mana a cikin wannan rahoto. A wani taron mane ba labarai da suka kira shugabannin kungiyar masu fiton kayayyaki ta Najeriya sun bayyana cewa wannan tashar dakon kayayyaki ta Lolo da ke jihar Kebbi da jamhuriyar Benin ba ta cikin